duniya ina za ki da mu wannan wace kalar rayuwa ce haka zalika wannan wane kalar jefa kai a masifa ne mutane sun yi tar da Allah wadai haka zalika sun yi matuƙar farin ciki sakamakon ritsa waɗannan azzalumai waɗanda sun sha wulla mutane a cikin fitintunu kala-kala A halin da ake ciki yanzu mun zo muku ɗauke da cikakken bidiyon kaf abin da ke faruwa da kuma wanda ya faru. Za mu sa muku shi daga farko har ƙarshe domin ku ji ku ga ta yadda aka kama waɗannan azzalumai. Kafin mu sa muku cikakken wannan bidiyo idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa. Ah. rundunar 'yan sanda ta kama su kuma ana zargin su da laifuka wanda suka shafi shiga cikin manya-manyan kasuwanni na jihar katsina inda suke bi suna yin sace-sace aikinsu shine a satar waya da duk wani abu da suke ganin cewa mai amfani ko a masallaci ko a cikin shago ka tafi wurin sana'arka ka yi sake idan suka gani za su ɗauka su gaba da shi saboda haka an kamo su kuma ana zargin su kuma ba musu suke yi ba kamar yadda za ku ji daga bakin su a sunaka nura salisu nura salisu me sana ka ka kalle su sale me da me kake sana kani da Allah waya da kuɗi cikin aljihu da ina da ina kake zuwa ina zuwa dan kama aha ina zuwa caranci aha ina zuwa rimaye akalla ka saci waya ta kai kaman guda dari nawa kani da Allah ban ayyukan sa ai ba za su irgu ba ina gaya maka ni na sani ba za su irgu ba a gaskiya ba kai zo ya sunanka sanloy nan ka tsana tsohuwar kasuwa ya sunanka sanloy sani lawai ka nawa 22 me ya sana ka sani me ya sane pikin potel me ya pikin sata sata sata me kake sata waya da kuɗi waya da kuɗi ina da ina kake zuwa ina zuwa kasuwannin caranci carancin mashi daga fuska ka carancin mashi tsamma eh. a dai kankiya akalla ka saci waya ta kai guda nawa sai wani zan ita ta. ina kake kaiwa an kasa kasuwa nake tara nake zuwa sira waɗanne kasuwa da wace da wace duk kasuwar da na je kana da masu siya dama sun sani ta hannu ce eh to yanzu me za ka ce gashi an kama ka sana'an nan kayi an kama ka yan sanda ba san sau nawa suka kama ka ba suka kai ga kotu ka je gidan yari kuma eh mana har shi din ma a wallahi ban taba ba? to ka je gidan yari ka je ba za ka bari ba ah, Allah ya daga wannan karan ka bari daga wannan shine Allah ya sa da za ka kara ba ya sunanka Bari adamu kai magana da karfi mana Bari adamu shekara ka nawa 23 a ina kake bakin kasuwa cikin garin katsina cikin garin katsina me ya sana ka sane me ya sane sata wace iri kake yi tin pochen eh tin pochen same wace irin waya kake samowa kowace irin waya ta samu ina dauka kana dauka eh. da wace kasuwa da wace kasuwa kake ci ina cin mai addu'a Mhm. ina cin dutsen ma ina cin intimaki kaya kake kaiwa a kawai haka nan kake zuwa kai ma ka ci kasuwa ma kuma zagayawa kake yi layi layi ya ake yi yawo ake cikin kasuwa duk wanda ka ga dan bai ajiye daidai ba sai in kauda mai ba sai ka kauda mai makoman Allah da wannan karan Allah da ka taba yin gidan yari akan wannan sana'ar sau nawa sau biyu to yaushe za ka daina daraja annabi wannan shine na farko shine na karshe. albarka na uku ne Allah da wannan shine na uku an Allah da shine na karshe daraja annabi to Allah ya sa amma to daraja annabi kowa a cikin su abin da yake faɗa shine wannan shine karo na ƙarshe da za su daina wannan sana'a mutane suna matuƙar mamaki sakamakon mutum bai tashi tuba sai lokacin da aka kama sa ma'ana a duk lokacin da aka kama ɓarawo ko kuma wani mai laifin daban kafin a kama sa babu ta yadda za a yi kaji ya ce ya tuba ma'ana shi kankin kansa ya keɓa kansa a keɓaɓɓen waje ya tunani a kan shin wannan abu da yake ya dace sannan kuma yana ma kanshi adalci yana ma goban shi adalci ba sa wannan amma a duk lokacin da mutum ya kasance ya fada hannun jami'an tsaro sai ka ji yana ya tuba wani ma za ka ji yana cewa sace-sacen da yake duka sharin shaɗan ne a mai uzuri amma daga yanzu muddin aka kyale sa ya daina kamar yadda kuka ji a cikinsa akwai wanda an tura shi zuwa gidan yari har sau uku wani sau biyu amma ko da sun sun gama zama gidan gyaran halin bayan 'yan kwanaki sai kuma su dawo su ci gaba da wannan sana'a tasu ta sane a halin da ake ciki dai yanzu dubu ta sake cika ma'ana an sake kama su wanda ɗaya daga cikinsu kuna ji da acp ke tambayarsa kasa ciwaya kamar nawa inda yake cewa ma bai san iyaka ba har shugaban 'yan sandan ke cewa ta kai ɗari uku yake cewa bai san iyaka ba kun kenan bai ma san iya waɗanda ya jiho a fitina ba Satar waya na ɗaya daga cikin satocin da suke talauta wasu sakamakon wani ga baki ɗaya wannan wayar tasa sirrinsa daga farko har ƙarshe yana ciki. Abin nihi a nan ta iya yiwuwa da ita yake mu'amala da wasu waɗanda ba nan suke ba. Akwai dai abubuwa da dama waɗanda na sirri ne waɗanda rasa su ba ƙaramar ta waya ba ce a cikin rayuwarsa. Amma haka nan wani zai ɗauke ma waya ya je ya saida ta a wulaƙance. dalilin faruwar haka ya sa a duk lokacin da aka kama barayi masu irin waɗannan sace-sacen al'umma ke zuba ido su gashin wani kalar hukunci za a yanke musu duba da irin yadda suna ɗaya daga cikin masu haddasa fitintunu kala-kala ba kuma iya wasata waya ba duk abin da suka yi haɗu da shi suna awon gaba da shi yayin da suka zo za su farke ma a jihu ko kuɗi ne ko da aikenka aka yi da su ko bashi ko ma wani kala ne ko ka tara su ne domin kai wata hidimar to za su yi awon gaba da su babu imani ko tausayi a cikin zukatansu amma a duk lokacin da aka kama su kakan ga jikinsu ya sanyi yadda ka san ba su suka aikata ba a kullum a kowace rana manya na jan hankalin mutane akan gina kanka akan sace-sace ko taba kayan wani babu ta yadda za a kai ya haifar maka ɗa mai ido a duk lokacin da ka gina kanka akan ɗaukan na wani akwai manya-manyan abubuwa guda uku waɗanda ke faruwa da kai da gaggawa na farko idan baka daina ba ka ci gaba da yi ta iya yiwuwa kana gab da zama masaki akwai inda idan kai sata babu abin da za a yi ma wanda ya wuce mugun duka ko kuma a fasa ma wata gabar taka ko a yanke ko a fasa ma ido ma dai wata illar wanda daga nan ka zama mabaraci an sha shayi mabarayi haka wanda akwai inda za ka iya sata wani kawai idan ka zai soke wani kuma hannunka zai hille bayan wannan za ka iya kai sata kuma a wani waje a yi ma mugun dukan da shi nan kai da lafiya har abada bayan haka kuma za ka iya fadawa hannun jami'an tsaro wanda za a miƙa ka izuwa kotu a yanke maka hukunci a tura ka zuwa gidan gyaran hali ka je ka kwashe shekara da shekaru a can wannan dalilin ne yasa a kullum ake jan hankalin matasa akan kwata-kwata sace-sace ba shi bane abin da ya kamata ku riƙa yi abin mutum zai a kullum iya tunani shin ta ya za a iya nemi halak ko mun wahalarta halaka halaka ce duk ka tsaya ka gina kanka a kanta to babu ta yadda za a yi ka lalace babu kuma wani wanda zai maka kallon banza amma ka keɓe kanka ka ce kai ba za ka iya tashi ka nemi na halak ba kawai kai abin da kake nema sai wani ya tattara ka je ka ɗauka to babu ta yadda za a yi kai lastin a cikin wannan duniya duk wani wanda ya gina kansa a sata mafi yawanci rayuwarsa take kan kasance ƙurara ma'ana ko da wani lokaci zai iya barin duniya sakamakon duk idan ya hita babu tunanin kwata-kwata zai dawo sakamakon zai saka kansa a cikin wani yanayi ko allah ya hidda sa ko kuma a nan za a kama sa ma'ana a nan dubinsa za ta cika lallai matasa ku hankalta haka zalika ku rika aikata abin da ya dace shi taban sata ba karamin tabo ba ne girma kuke karawa wata ran magidanta za ku zama za ka iya ka haifi 'ya'ya a rika nuna su ana cewa babansa ai tsohon barawo ne ka haifi ya an zo neman aurenta ana ta kwatance a gaza ganewa sai an yi kwatance da gidan tsohon barawan nan wanda aka kai gidan yari ko wanda ya aikata kaza ko wanda aka yanke mu hannu garin sata ko dai wani abu makamancin wannan ko ba dan kanka ba ko da 'ya'yanka ai ya kamata ka daina in baka dina da 'ya'yanka ba ya kamata ka daina da lahiyarka dan mutuncinka ko na iyayenka ko na danginka Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ƙara shirya mu a nan za mu dakata da waɗannan rahotanni a wannan lokaci ku ci gaba da bibiyar wannan tasha kamar yadda kuka saba domin samun ingantattun rahotanni a kullum muna tare da ku